أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwan musulmi muna ƙara shidda godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu da dukkanin al'umman musulmi da ma wanda ba musulmi ba kyakkyawar aƙida ta musulunci wadda aƙida wadda take ba da damar a fahimci addini da kyawo kuma a yi ayyuka wanda Allah subhanahu wata'ala yake so masu kyawo muna fata ga Allah ya sa mu dace da babban rabo a cikin wannan duniya ɗin da ranar lahira insha Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka sani ba mu ya kawo inda muka ce muna bayanin matsayin imamanci ko mu ce imam a cikin alkur'ani da riwaya darasin da ya wuce mun yi bayanin matsayin imam ko kuma imamar kankanta a cikin alkur'ani yanzu yau kenan za mu ida kammala wancan bahasi ɗin kuma in Allah ya ba mu iko za mu shiga kuma cikin wani sabon darasi bi idinillahi ta'ala ita imamanci a cikin ruwayoyi kamar yadda muka ce lalle an samu a cikin ruwayoyi ishara da nuni daga muhimmancin imamanci cewa akwai magana ko da ke mafi yawa idan muka kawo misali na alƙur'ani kusan ya wadatar amma ƙari da daɗi kasancewa annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kankan shi ya ta ishara kan imamanci cewa ya bar zai bar jagorori bayan shi kuma dole su kamata abi daga cikin babban hadisi da muke son mu kawo akwai inda annabi yake cewa man mata walam ya arif imama zamanihi mata maitatan ko mitatan jahiliya wanda duk ya sake ya mutu ma'ana ka zo wannan duniya ɗin ka rayu ka ci ka sha ka yi abin da kake so ka yi holiyarka ka kai kama ya addini amma sai ya kasance addinin da kai ta yi ba ka da wani jagora wanda duk bai da wani jagora menene matsalar shi to za ka same shi yayi mutuwa kamar yadda annabi ya ce mutuwar jahilai ita kuma mutuwar jahilai kowa ya sani kenan ya zo ya mutu kara zubi haka nan bai samu wani amfanin rayuwar shi ba to annabi ya ce wanda duk ya sake ya mutu bai san imamin shi ba bai san jagoran shi ba shi ya sama Allah ya ce kowane al'umma sai da ya aiko jagora sannan kuma jagora yana tafiya kayan a sake turo wani annabi misali sai an bar wasu jagorori a imma kenan su ne muke ce ma wasiye kuma wanda annabi yake wasiya kowane annabi sai ya yi wasiya saɓanin wasu sai suka tai akan cewa wai annabi bai wasiya ba a'a ya bar al'amura ne a zo a yi shawara kamar yadda za a tattauna cikin al'amarin duniya kenan shurar da aka ce ana yi cikin al'amarin duniya al'amuran duk ya shawo addini da cikin wannan duniya ɗin aka ce ku ta ku yi shawara amma sai suka ce a gaba ɗaya jagorancin ba sai an yi shawara ma'ana babban shugaban da za a zaɓa wanda jagoranci al'umma wai mutane za su zaɓa shi alhali Allah shi ya yi sanin mutane shi ya yi sanin kuma wane ne ya kamata ya jagoranci al'umma dole ya kasance za mu kawo cikin sifofi na imam cikin darasi na gaba in za mu gane cewa lalle imam dole ya kasance yana da wannan sifofin kuma wani ne ya kowa gane wannan sifofin shine Allah Allah kaɗai yake iya gane wannan yana da wannan sifofin ko mutane daidai kusan zahiri ne kuke kallo na mutane zahiri ne ake kallo sai a ce ai wane ya dace a aza shugaba amma hakikanin gaskiya wane ne ya dace mutane ba su iya ganewa saboda ka dan an zo an yi shawara a sa'ifa an zaɓi wanda ake so ba wai wanda yake nuna cewa ba lalle Allah ya rada wannan zaɓen eh mutane sun yi abin da suka ga dama amma mu sani cewa a koma a binciki sira ta annabi da zamantakewa na annabi shin ya bar wanda ya kamata a bi koko bai bari ba wannan ita ce babban magana nan ne aka saɓi saɓani tsakanin sunna da shi'a To, wannan riwaya ɗin kamar yadda muka ce, tamman mata walam ya arif imama zamanihi mata mititan jahiliya ta zo hati a cikin sahihul Bukhari, juz'i na uku ummatin ya duba. Kuma riwaya ta ɗari ko mu ce ta dubu da ɗari hudu da saba'in da takwas. Wannan riwaya ana samun ta kamar da muka ce cikin littattafan shi'a ma, in mutum ya koma kamar irin Biharul Anwar na allama majalisi shi ma ana samu kenan sunna da shi a du'a na samu wannan riwaya din sannan ƙari a cikin wannan riwaya din shi ne abin da za mu ishara kan shi inda riwaya wadda ta zo kuma a cikin ɓangaren shi'a musamman ma ana samun kama da ita a ɓangaren sunna ita wannan riwaya mai take cewa tana cewa kenan ruwaya an samu ta ne daga Imam al-Baqir kuma ana samun ta har wurin Imam Sadiq to a cikin wannan riwaya din ana tambayar Imam al-Baqir akwai wani sahabi wanda ake ce mazurara shi ne zanki tambayar Imamul al-Baqir yake cewa wani babban sahabi ne an san shi game da riko da alkawali da siƙa da kuma gaskiya cikin zancen shi yake cewa ya samo daga Imam al-Baqir yana cewa an gina musulunci buniyal Islam ala khamsati ashiya ala khamsati ashiya sai yace ala salati mu ji da kyau farko kenan an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko ala salati waz zakati wal hajji was saumi sai ya ce na biyar walwilaya walwilaya kinan an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko sallah zakka hajji azumi a ƙarshe mi wilaya sai shi wannan sahabin zurara sai yake tambayar imam yake cewa to ya imam faƙultu wa ayyu shay'in min zalika afdal menene abin da yahi cikin wa'annan guda biyar ɗin ina son in shi wanda yahi daga cikinsu wanda ya kamata ni in kula kuma muminai ya kamata su yi kulawa da shi menene sai ke cewa faƙala wilaya. sai ce wilaya ita ce tafi su duka menene wilaya tukun wilaya ita ce jagoranci wanda muke magana kanta ita ce imamancin wadda muke magana kanta saboda mi imamu ya ce ita ce afdal ya ce sai da ya kawo dalili li annaha miftahuhun saboda ita ce mabuɗin duka waɗannan ne kini da mabuɗi yana nihin in kana so ka shigo cikin gida ɗaki na musulunci dole sai ka buɗe ɗakin da za ka shigowa to wannan wilaya ita ce mabuɗi saboda kamar mu sani ne jagora shi ne zai iya buɗe maka ya ce to ga irin sallar da ya kamata ka yi ga irin azumin da ya kamata ka yi ga irin zakat da ya kamata ka yi ga irin kuma hajin da ya kamata ka yi imam shi ne zai gwaya maka shi ne zai koya maka yadda ya kamata yadda Allah subhanahu wata'ala yake so ba wai mu yadda muke so ba ba wai mu yadda muka fahimta ba cikin alkur'ani ko ruwayoyi a'a dole Allah zai zaɓi wanda ya kowa fahimta wanda ya kowa ganewa a cikin addinin Allah sai ya aza shi shine jagora kuma yin haka ne shine ya hutar da mu kamar yadda annabawa da manzanni shi ya zaɓa ya hutar da mutane kuma muna gani lokacin da ya zaɓi annabawa da manzanni yadda mutane suke ƙin haka nan mi abba a ce mishi a ce mai mahaukaci ne wai annabi ake ce mahaukaci a ce mai ɗan sihiri ne a ce boka ne a ce wane ne a ce wane ne ɗan dabo ne mi abba a cewa in sun gaji su ce kai a kashe shi akan haka nan sun kashe annaba da dama dan ba su so dan ba in aka bar mutane ba su gane hakikanin wanda wanda ya dace da su wanda ya zama alheri gare su amma Allah shi ya san wanda in ya aza shi yau da gobe shi yana tare da Allah ko wuya komin daɗi ko canji ko ibtila'in da Allah zai aiko musu wannan jagora yana nan tare da su kuma shine zai iya gaya masa gaskiya kuma ma kai jagora shi ke ɗauke da nauyin komi na mutane shi yasa idan mutane suka halaka akwai jagora kuma wanda wannan ba yiwa inda jagora na Allah ne to ko da ma ɗauka cewa wai su halaka to lahi yana kanwa yana kan wannan shi imam ɗin waliyi ɗin ba laihinsa ba sun sun huta amma in su suka zaɓa da kansu wa to in wannan shugaban imam ɗin ya halakar da su Allah sai tambaye su shin ni nace ku zaɓe shi shin na ce jagora kuke ke zaɓe shi me za mu cewa sannan Allah yana iya kama mu da duk wannan laihin da muka yi amma lokacin da shi ya aza ya ƙare komi kenan muna da hujja ranar lahira da mun zo mu ce Allah kai kace mu bi wannan jagora din sai ce eh ni ce saboda haka nan ya gafarta mu komai sabanin a ce mu muka zaba abinda muke so kuma muka rike shi jagora kusan ma sai ka gani kai ba mu da bambanci da waɗanda suke sassaka abinda suke sassaka su ce Allah su ne bambanci nan bai da yawa amma in muka yarda Allah shi ke zaɓa kuma ga wanda ya zaba mu muka bi shi don komi na ga hannun shi komai ya huce shi ya samu a Imam cikin wannan riwaya ɗin ya ci gaba da cewa babu abin da aka jarabta mutane saboda mi saboda ba su san jagora daga Allah ba su so sun yi san zaɓa da kansu wannan sunna ce ta mutane kamar da muka ce hakashewa suke yi ba abin da ba su ce ma jagora shi yasa mi suke yi Imam yake cewa walam yunadi bi in. ba a kira mutane da wani abu ba kamanu bil wilaya saboda an san da za su samu matsala ba a kira mutane akan komai ba kamar yadda aka kira su akan wilaya sannan yake nuna cewa imam fa nasu bai arba'in sai mutane suka bi guda hudu kawai suka yi watsi da gudan wanda aka yi ta kiransa akan kanshi kun ga kenan a nan wurin muna gane cewa lalle lalle wilayanci da imamanci abu ne mai muhimmanci a wurin Allah kamar yadda jagorancin na annabawa da manzanni yake da muhimmanci a wurin Allah shi ke zaɓa kuma ba wanda ya kamata ya zaɓa in ba shi ba to duk da lokaci ya ƙare abin da za mu yi ishara a gurguje sai mu ce sunna sun ta yi a kan wani abu kan cewa wannan kenan a takaice bayan mun fahimci wannan riwayoyin sun ta yi a kan cewa wai wilayanci da imamanci furu'uddin ne suna daga cikin furu'i wani reshe na addini alhali ɓangaren shi'a su sun tayi akan cewa yana daga cikin asali na addini shi ya sama kamar yadda muka nuna lokacin da suka ce da adil da kuma mi wilaya tun lokacin da muka yi bayanin furu'uddin da usuluddin usuluddin cikinsu muka ce su a imma ko kuma mazhabi na shi'a sun ta akan cewa wannan su ma tana daga cikin usuluddin kenan wannan yana daga cikin usul na mazhabin shi'a tun da mi tun da sunna ba su ta akan kanshi ba wannan a takaice abin da za mu ishara kan shi a yanzu sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin